Baba, baba, baba. Oh no, no show. you carry me. Abi ama. Abi ama. Abi ama. ya que ne ya dan gwambo me ke faruwa ne wallahi tallahi abba ne ya rasu wallahi ya me wallahi abba ne ya rasu Ko har ya yi bai wallahi na zama mu duniya wallahi na zama mu kai baka da hankali ne wallahi na zama mun na kake da rasuwa ta sama yanzu ya mutu ban gane yanzu ya mutu ba baya numfashi dai ya mutu a yi mun ma kake yi a ya mutu dai kace a nace kai mun ma kake yi ina zuwa minti ina zuwa ta serious girl, she looks so fine ta ban mamaki. Tana sai 'yan mata dan. Yanzu kowa zai shagala ya wala. Gashi nan, wannan da kake gani lauya ne wannan lauya ne wannan alkali in ban da shirme da dakikanci da hauka da take damun ka dalla malaka wa mutane shiru ba Allah baban mu ya mutu ana jimamin rasuwarsa in ban da hankali ka zo kana kawo mana wani zancen banza wani wayar gado yanzu kai minna ma kake da mutuwar samaki waye bai san wannan mutumin ba ka kudin nan baya bamu wallahi yanzu a yi raban gadon nan ku talla ku tashi ku daina wannan ku dakata ku dakata ku dakata faɗa musu kun tabbatar da ya mutu alhaji ya mutu man kun tabbatar da ya mutu ko motsi ka gaba yayi ya mutu a yanzu za a iya iya rabon garin nan gaskiya ne wannan in har mun tabbatar da cewar ya mutu to yanzu ba an jima ba za a raba kowa gadon sa a basa kaman tabarma kalle shi a kwance fa kaman tabarma eh, zai duba fuskar ka gani yanzu kuwa kwantar da hankali yanzu kuwa to shi kuma da ya mutu idan nasa haka yake shi da ya mutu idan sa haka yake subhanallah